da fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka da alkhairi a cikin karatunmu ci gaba da tafsirin suratul bakara muna kan aya ta ɗari da biyu, wadda Allah maɗaukakin sarki yake bayani a kan haramcin biyar sihiri yake bayyana muna cewa yahudawa sun riƙi bin sihiri sun watsar da karantar wadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita sa'annan sun jingina sihirin zuwa ga annabi Suleiman dama miyagun malamai da miya da shaidanu idan sun ɗauko wani shari suna so su karantar da mutane to sukan jingina shi ne ga wani mutumin kirki domin ba zan ɗauko ta aƙida in ce wannan aƙidar ta fir'auna ba ce ko domin na san fir'auna ba mutumin kirki ba ne idan na jingina ta ga fir'auna ba zan samu mabiya ba to shine idan sun ɗauko abu sai su jingina ga mutumin kirki kamar annabi suleiman ko kuma wanda bayyuwa mutane su tambaye shi kamar mala'iku a nan ko kun ga bayyuwa ka ci to bari in je in tambayi mala'ikun nan harutu da marut in ji gaskiyar lamari shin suna karantar da mutane sihiri ko ba su karantarwa kun ga bayyuwa haka to haka mutanen banza suke a koyaushe idan suka ɗauka ƙarya to sukan zuba ta ne ga wani mutumin kirki ko kuma mutumin da ya riga ya bar duniya da daɗewa wanda bai yiwa a tambaye shi domin a samu gaskiyar bayani to a jiya mun karanta bayani a akan da suke jingina ma waɗannan mala'ikun biyu Harutu da kuma marut har ma suna cewa wa ma ne min ahadin waɗannan mala'ikun guda biyu ba su karantar da kowa sihiri hatta ya kula inna ma na hannu fitina har fa sai sun ce mu fitina ne an turo mu a doron ƙasa domin mu karantar da mutane sihiri ya kasance sababiyar shiga wuta gare su don haka falatakfur kai mai neman sihiri kada ka kafurta wannan ya sa malamai suka ce sihiri yana daga cikin kafurci domin inda sihiri ba kafirci ba ne to da ba za su ce ma ma'abucinsu falatar ba ko fa ya ta'allamu na minhuma su ko mutane sai su doge su ƙibin abinda mala'ikun ke faɗa musu sai su rika neman ilimi minhuma ga waɗannan mala'ikun guda biyu ma yi kuna bihi bainal mar'i wa zaujihi abinda suke rarrabewa da shi tsakanin mutum da anifin matar shi wanda babu shakka yana daga cikin sharrin sihiri mafi sharrin sihiri yana cikin mafi sharrin sihiri shine sihirin da ake yi a raba mata da miji domin ko iblis babu abin da yake so ko babu abin da yake kauna face ya ga ya raba mata da miji domin dukkanin wata barna da yake so ya haddasar a cikin al'umma to yana da wahala ta yiwu idan babu mutuwan aure domin ko inga mata ga miji tare to ‘ya'ya za su tashi ƙarƙashin tarbiyyar uwa da kuma tarbiyyar uba wanda a lokacin da ‘ya'ya suka tashi ƙarƙashin tarbiyyar uwa da uba an fi zaton su zama na kirki bisa ga ya kasance babu ɗaya daga cikinsu sai fa wanda Allah ya tsare kurun to bisa ga wannan iblis yana tsananin kwaɗayi ne ya raba tsakanin mata da miji don shi ne yake wakilta ‘ya'yan shi a kowace safiya idan gari ya waye yakan tura su ya ce ku fita cikin duniya ku sa aita aikata barna hadisi ne wanda jabir bin abdullahi al-ansari yake karantar da mu hadisin yana a cikin littafin sahihu muslim hadisi na 2813 jabir bin abdullahi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle iblis yana ɗora karagar shi saman ruwa sa'annan 'ya'yan shi su zo su yi fareti a kowace safiya a kowace safiya yakan dora karaga shi saman ruwa sa'annan 'ya'yan shi ga baki ɗaya su zo su taru su yi fare idan suka yi fare sai ya tura su ya ce ku je ku sa a aikata barna idan sun kama hanya sun tafi zuwa marice za su sake dawowa su yi fare na marice sa'annan sai ya tura waɗanda za su je da marici su sa a yi ɓarna da dare haka yake ta yi kullum to idan sun dawo da marici zai tambaye su ya ce mai kuka sa aka aikata sai wannan ya ce nasa an kashe mutum ya ce kayi ƙoƙari wannan ya ce nasa an sha giya ya ce kai ma kayi ƙoƙari wannan ya ce nasa an cire ba ya ce kai ma kayi ƙoƙari haka za su yi ta faɗi sai daga ƙarshe ɗan autansu sai ce ni ko nasa na raba tsakanin mata da miji sai ya rungume shi ce duk kafi su kokari domin babu abin da iblis ke so tamkar mutuwan aure domin ko idan aure ya mutu labo da tarbiyya ta lalace wani malami daga cikin malaman musulunci ya ce idan kana so ka gano zamantakewar aure ta gidajen mutane a gari ba mamaki ka shigo kana bako ga gari kana so ka gane tarbiyyar da ake baiwa mutane a cikin gida shin mutane na zaman musulunci a cikin gidajensu koko suna zaman saba ma Allah ne yake to kuma kofar kasuwa ka zauna duk abin da kaga ana yi kofar kasuwa to shine ake yi a cikin gidaje domin duk wanda ya fito ya zo kasuwa idan ya gama sayayya kasuwa in ka bi shi gida yayi don haka tarbiyyar da aka bashi ce daga gida ita ce ya zo yana yi a ainihin cikin kasuwa to haka al'amari yake iblis yana matukar son ƴaƴan shi su sa aure ya mutu a yawaita samun zawarin ne mazaje a yawaita samun waɗanda ba su da mata domin ku a wannan lokacin ne zai fi haddasa abin da yake so ya haddasa la haula wala quwwata illa billah wanda duk garin da aka samu yawan zawarin ne to ba za a gushi ana samun yawan zinace-zinace ba duk garin da ake samun zinace-zinace to ba za a gushi ana samun dukkanin nau'u'a na barna a cikin wannan garin ba wani hadisin wanda cikon wannan hadisin ne wani sahabi ya fita da rana ya je bakin gulbi haka sai ga karaga saman gulbi tana tafiya sai ya rugu ya dawo ba annabi labari yake ya rasulullahi ga fa abin da na gani sai annabi ya ce ai ka raga iblis ce dama saman ruwa yake dora ta yana dora karagan saman ruwa ƴaƴan shi su taru su yi fariti wanda wasu daga cikin malamai suke cewa babu shakka waɗannan ruwan ruwa ne waɗanda suke yankin america ruwan da ake kira Bermuda Triangle wanda na taɓa gabatar da bayani mai tsawukan wannan cewa a waɗannan ruwan na bamuda triangle inda jirage suke yawan ɓacewa duk da yake su turawan suna musun haka ko sun yadda da cewa jirage suna ɓacewa kuma sun yadda da cewa wasu daga cikin malamansu sun ce wannan gurin wani bahagon guri ne wasu sun ce hanya ce ta fita duniya da ka miƙe shi kenan baka dawo ma duniya to babu shakka da jirage sun sha su wuce wannan gurin su ɓace ba a sai inda suka yi ba tarihi ingantacciya tabbatar da faruwar haka wanda wasu malamai suka ce a'a ruwa ne a bangarora daban-daban na duniya a bangaren afirka a bangaren amerika a bangaren ina a bangaren ina bakin gwargwado kewaye da duniya ko ina akwai waɗannan ruwan inda iblis ya ɗora fada shi akwai wani tarihi wanda suke bayarwa na lost city of atlantis wanda da yawa daga cikin mutane sun san shi wani gari ne da ake kira atlantis wanda a yau ba shi wani malamin kimiyya na canda shekaru masu tsawo baya shi ya fara gano wannan ana kiran shi plato ba pluto ba plato wannan plato din ya ce babu shakka gari ne suka gani a ƙarƙashin ruwa za ka ga gari ga gidaje ciki lafiya lau har ma ga gidan sarki a ciki ga karaga ga komai yadda ka san ga kasuwa ga komai a cikin garin amma kuma garin yana ƙasar ruwa ya fito da wannan bayanin inda aka samu da dama daga cikin malaman na kimiyya da malaman falsafa da makamantansu su kuma suka ce sun ga irin wannan garin a wuri kaza a ɓangarora da dama na duniya to dama mun san duniya dai daranta daban-daban ne ko lokacin da waɗannan suke dare waɗancan suna safiya lokacin da waɗannan suke safiya waɗannan suna dare to ba mamaki station station ne ga iblis a cikin ruwa inda cikin waɗannan ruwa ne iblis yake samu ya aje raga shi idan gari ya waye ma wannan bangaren na duniya sai ya zo daidai bajalisa shi ta wannan bangaren sai ya ba 'ya'yan shi command idan kuma gari ya waye ma wancan bangaren sai ya koma can kuma yana da wata fada wadda ake kira Lost City of Atlantis sai ya zauna can ciki kuma ya sake tare 'ya'yan shi ya ba su command sai kasance kenan babu wani bangaren duniya da safiya za ta waye face Iblis ya tara 'ya'yan shi ya ba su command ya tura su sun sa an aikata barna to ala ayya halin dai wannan bayani ne wanda su kansu malaman na turawan malaman na yahudawan suke saɓani a cikin shi wasu daga cikinsu suna ƙaryatawa wasu daga cikinsu suna cewa ba a ƙaryatawa ko ba a gaskatawa inda wasu daga cikinsu suka ce gaskiya ce haƙul ne, suka rubuta littattafai daban-daban game da wannan garin wanda yake ƙarƙashin ruwa wanda za ka shiga ka ga fada ka ga kasuwa ka ga gidaje ka ga komai da kake iya gani a doron ƙasa kamar yadda plato ke ba da labari yace kuma sun kai ci gaban kimiyya tun shekaru dubu tara da suka wuce wannan gurin yana a cikin ruwa kuma abinda ke nu'ala abinda alama ke gwadi waɗanda suke cikin wannan garin sun fi mu ma ci gaban na kimiyya saboda duk wani abu da kake iya gani a yanzu nan ila ba mamaki gidan mai ne ka gani to su suna da shi tun shekara dubu tara a can cikin ruwan za ka ga manya-manyan hotels za ka ga manya-manyan bankuna za ka ga manya-manyan wurare duk abin da kake iya gani yau a doron ƙasa to su a cikin ruwa shekara dubu tara da suka wuce akwai waɗannan abubuwan to sai dai ko babu mutanen da suke cikin wannan gure inda aka yi ta ba da tiyori daban-daban wasu su ce babu mamaki alƙaryoyi ne waɗanda suka yi rayuwa can zamunna suka saba ma Allah suka zo suka yi corruption kamar yadda shi eh, Plato yake faɗi suka kwashe dukiyar hukuma 'yan ƙwarorin mutane sai Allah ya nutse garin a cikin ruwa fama kuma a ce gari shekara dubu tara da suka wuce yana da ci gaban kimiyya yana da bankuna a cikin shi yana da hotel-hotel a cikin shi yana da abubuwa a cikin shi a ce shekara dubu tara kuma garin bai rushe ba yana nan yadda yake bai rushe ba ruwa na ta gudana ta shiga gari ka zagaya ba kowa cikin gari kun ga akwai abin al'ajabi ko don haka ba mamaki idan dai har labarin wannan garin ya tabbatu ya kasance nan ne fadar ta iblis wadda take a kan ruwa to shi dai wani sahabi babu shakka hadisi ya tabbatar da cewa ya ga karaga a saman ruwa ya ba annabi labari annabi ya tabbatar mishi da cewa babu shakka wannan gurin fadar iblis ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wanda wanda yana karantar da mu cewa ashe iblis babu abin da yake so tamkar rabawa tsakanin mata da miji don haka ne ya sa 'ya'yan shi iblisai shaidanun aljanu ana amfani da su aure na sunna aure na zaman lafiya su kawo tangarda a cike shi da yawa daga cikin mazaizai akwai waɗanda ba su iya ma saduwa da iyalinsu da yawa daga cikin mazaizai akwai waɗanda kuma suna matuƙar ƙyama su yi saduwa da iyalinsu za ka ga mutum ya bar iyalin shi ba mamaki mata shi yarinya ce ya shekaru 20 zuwa 25 ga ta kyakkyawa babu wani abu da ake nema ga mace face tana da shi sai kaga ya watsar da ita ya koma can ga hanya yana neman wata ya shekara 35 zuwa arba'in. wadda tsohuwar karuwa ce babu shakka jikinta ya tsofe ta lalace amma kuma ita yake bi wanda da yawa daga cikin wannan yana daga wannan sihirin wanda ake gadar da kiyayya tsakanin mata da miji duk da yake wata rana akan samu wani dalili ya kasance musabbabi na faruwan haka da yawa daga cikin matan saboda rashin kula yakan kawo irin wannan ko don ba ko yaushe abin ke zama sihiri ba akwai lokacin da rashin kula ne ga ki da ƙurciya ga ki kyakkyawa amma kuma kayayyakin ki sutura ki mai kyau ki kai ƙasa akwati ke ɓoye sai za ana biki sa'annan kike sawa kina cikin gida ga kinan dakun dakun mai gida ya dun faro gida yana isuwa kinci dunya kinci tafasa kin sha taba gari kinci-kinci abubuwa ga sunan hauru sun yi baƙi ƙirin? yana isowa ke washe baki haka ke dubo shi sai ke ga sheik abdulkamim ya juya kai ƙasa haka yana girgizawa ina ma a ce ma bai ku dawo gidan ba ya zauna ce inda ake tafi da can Da kun ga akwai sharin matan ko sutura mai kyau sai za ana buki sannan ake sata ban san wanda za a gwada mai ita wurin buki wanda ya fi miji ba zannuwa ko daɗe na atamfan nan birkiɗa jaka ko irin su ne ake yini da su su ake kwana da su a gida mai gidanki ya dawo ya ji ki kina ta ƙaurin wuta abin ba shawa babu madalla kishi. shi to wannan da yawa daga cikin matanmu mazan na juya musu baya su koma neman wasu mata saboda wannan wata kuma ta fannin abinci ne ita gimbiya ce ba ta iya aikin komai don haka sai an ɗauko mai aiki ta zo ta yi abinci mai aiki na abinci mijin ya ji mai aiki ta iya abinci yau da gobe mai aiki na wankewa sai kaka kun ga sai ya fara neman mai aiki ko in Allah bai shiga cikin laluran ba sai ya fara neman ta lalaci in ko Allah ya yi abin ya yi albarka sai ta zama abuki ya zamanki to akan samu irin waɗannan yanayoyin akan samu irin waɗannan matsalolin wasu lokuta kuma ba ta iya dafa abinci gari ya waye za ka ga magidanta da motoci ana ta fakawa inda ake sai da masa waina kun ko kuma ka je hotels ka ga magidanta suna ci abinci can ko wasu restaurant to da na restaurant za a turo mishi wata 'yan yarinya haka a nuna mata ga wani alhaji can ga alama fa akwai hali gare shi amma matar tana da karamin hankali yanzu irin wannan dan kareren namiji ake sakowa ya ci abinci wani guri kai mata hausa akwai matsala ana haka sai a turo ta sai ta zo ta kawo mishi abinci ta duka ta aje ta je ta ɗeba ruwa ta duka ta aje ana na an saki wasu ɓangarora na jiki an canza tafiya tana tafiya kamar kyanwa tana tafiya haka zuwa ajima yau da gobe sai kaga sheik abdulkayim hankali ne ya koma shi to haka al'amari yake dole ne mata su canza yadda suke ma mazajensu haka ma yawan saɓani yawan jayayya da namiji yakan kawo namijin ya kiki ki zauna a cikin gida duk abin da mijin kike so ba shi kike so ba wata mata ma mijin jin yake yi kamar zaman makiya ne ake yi idan ya ce fari yake so wai ita an riga an ba ta mata wata kudu ba cewa namiji ba a sake mai fuska in ya ce baki yake so ki yi tsaye fari kike so kuma sai an yi farin sai ki rika tuka gidan yadda kika ga dama wallahi ba tuka gida zaki ba zaki tuka ma kanki sharri ne domin ku yau da gobe yana fita waje zai haɗu da wasu miyagun abokai waɗanda miyagun abokan za su nuna mishi kai matan mi da Allah kawai ka watsar da ita ka je mu je ga inda ake holewa can sai je can inda wasu mata can na ban za su zauna can yau da gobe ya saba duk da albashi ya karɓo kamin ya yi gida sai ya je can sai abinda suka raga mai suka ce je kama waccan za da a gida kin ga kin shiga uku sai ki komo kina biyar malamai wallahi mai gidana yanzu can da yana kulawa da ni amma yanzu ya daina kulawa da ni mai gidana kaza kaza mai gidana kaza kaza alhali ke kika ja wanda duk malamin duniya bai da abin da zai iya miki a cikin irin wannan yanayin sai kin koma kin gyara sannan gyaran banna ya fi wahala bisa ga yin bannar yau da za a baka rusa masallacin nan ɗaya rana sai ka rusa shi amma idan aka ce ka gina shi fa sai ka ɗauki lokaci kana aiki sannu sannu kamin ka kai ga gina shi don haka kamin ki gyara abin da kika ɓata sai kin ɗauki lokaci sannu sannu kina haƙuri sa'an nan ne yau da gobe Allah zai mayan miki da hankali ne zuwa gari ba wai da an ce miki ki gyara ba sai ta koma gida ta yi wanka ta sa a tamfa mai kyau gobe ta sa jibi kwana uku sai ta ce yaƙi mai da hankali to ai ba kwana uku aka ɗauka kina kore shi da gidan ba ya daɗe kina cuta mishi har ya je saba da wasu waɗanda ke iya kyautata mishi dama an halicci rai da son mai kyautata mata ko da kuma ƙin mai munana mata garin challenging wake mulkin gida ke zamo keci gaba shine mijin hajiya garin haka ke kore shi daga gidan ya koma ya koma mijin hajiyoyi can waje Ke kuma ke kuma mahaukaciya a cikin gida ki zauna daga ke sai yan yara ki ta kewan miji amma kuma hankalin shi yana can waje to akwai ire-iren wannan sa'annan akwai sihiri babu ko shakka ina fatar an fahimci wannan wanda shine mafi girman sihirin da iblis ya fi son yi da zaran ana neman haka to iblis ba sai an biya shi da tsada ba dan biya dan kalilan ya isa to aje ya tura dan shi ya ce aje can gidan nan a shiga cikin jikin mai gidan a rika sa mishi kyama da kiyayya da matan nan tashi sa'ana je wajen wanci wadda aka san matar banza ce a sa mishi tsananin sonta sai ka ga babban mutum wanda ake girmamawa ga gari sai ka gane shi kofar gidan wata wadda an tabbatar da cewa bakin tsatsiya bace wata matar banza ka ganshi yana ta struggling yana kai da komo ya yi can ya kwancan a mai ruwan sama a mishi mi ga shi da mata mai kyau kuma da ƙarin mata yake so ma da sai ya je wadda tafi kowa kyau garin wadda tafi kowa yanga a cikin garin ya je ya nemo ta amma ba ita yake gani ba wannan yar talatin da biyar arba'in ita ce yake kallo abin da yake gani gare ta bai gani ne ga dukkanin matan da ke duniya to haka al'amari yake akwai wannan sihirin babu ko shakka to wayya ake yi sihirin yana iya kama mu duk da yake sihiri ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kama shi ne domin karantarwa gare mu ba don da haka ba da Allah ya tsare annabi Muhammad daga kamawar sihiri haka ma Allah ya sa sihirin ya kama annabi Musa alaihi salatu wassalam ba domin ba su da gata ga Allah ba a'a domin ya kasance wata karantarwa gare mu kuma tun da aka karantar da mu tun wannan lokacin da sihirin ya kama shi bai koma kama shi ba har ƙarshen rayuwar shi dama abin da ake so a karantar da mu kuma an karantar da mu din ga yana rubuce a cikin littattafai daban-daban to yana daga cikin abubuwan da ke kawo shigowar sihiri a cikin jikin mutum domin sihiri yana shiga cikin jikinka ne idan jikinka ya kasance bai da tsari babu wata sha babu wani shamaki tsakanin shi da shaidanun aljannu domin duk abin da sihiri ke maka cikin jiki shaidanun aljannu ne ke shiga jikinka su yi maka shi domin suna da damar su shiga cikin jikinka su zagaya ko ina inna shaytana yajri min ibni adama majarad dami annabi ya ce lalle shaidan yana zagayawa cikin jikin dan adam duk inda jini ke iya zagayawa haka shi ɗan yake samun dama ya zagaya na farko akwai farkon dare da kuma ƙarshen dare su ne gyaffan dare irin wuraren faɗuwar rana zuwa lokacin isha'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kame 'ya'yanku kada ku bar su su fita a cikin waɗannan lokutan domin ko akwai aljanu babu ko shakka waɗanda idan yaro ko yarinya na yawan fita cikin waɗannan lokutan to za su iya shiga jikinta wanda wani ko wata ba a ganiya sai sun kai shekarun balaga sai sun kai shekarun balaga sa'an nan ne abin yake iya bayyanuwa a ganshi da yawa an saba irin wannan mace ta kai shekarun balaga an yi mata aure mijinta ya zo mata ga kuma aljanu tare da ita sai su ga cewa mijin nata yana cutar da su domin aljanun ba su son zama tare da ɗan adam ba su son ana tarayya da su sai su ga cewa to ga ɗan adam ya zo kusa gare ta suna kishi kamar yadda mutane ke kishi to sai su zunguri wata jijiya cikin mahaifarta sai jini ya bare mata sai ta kama fitar da jini wanda ake kira damul istihaza jini ne wanda bai yankewa ga mace zuba yake ta yi wanda yakan sa miji ya rika ɗan ƙyama zuwa ga mace ya rika nisanta zuwa gare ta su kuma sai su samu dama zama gare ta wani daga cikin manya-manyan malaman musulunci yake ba da labari ya an zo mishi da wani kes na wani marar lafiya mutum ne ɗan shekara kusan hamsin da biyar ya zo ya tambaya yanayin rashin lafiyar yake aka ce yanayin rashin lafiya ce dai yanayin mai shiga aljanu ne ga ɗabi'u da yake yi ga ɗabi'u da yake yi ga ɗabi'u da yake yi na aljanu waɗanda an rasa gane kansu sa'an nan duk daren litinin bai kwana tare da iyalin shi zai koma cikin ɗaki da duhu ya rufe shi kaɗai yake kwana har gari ya waye wannan malami ya ce to mu je mu isa zuwa gare shi ya zo ya samu mutum ya kalle shi ga lalle tabbas wannan mutum akwai alaman shiga aljanna ya tambaye shi ce me ke damun ka ya wallahi matsalan aljannu ce ita ce ke damun shi kwarai suna cutar da shi shi na yake ta mishi tambayoyi yana ba shi amsa daga ƙarshe ce to babu abin da ke fitar da aljani daga cikin jikin ɗan adam kamar alkur'ani ko sai ya yi alwala ya ce ma na tare da shi su yi alwala ya ce a fara karanta alkur'ani aka fara karanta ayoyi a cikin alkur'ani nan take sai ga sauti yana fita sauti babu shakka wanda ba sautin mutum ba ne shi ne yake tambayar sunan mai sautin aka ba shi labari ya ce tuwa mai yasa kika shiga cikin jiki ne sai ta fara ba da labari ta ce ai ya taɓa bugun wani ya kama shi tun shekaru 20 da suka wuce ya mai duka mai tsanani na su kuma yau suka na su kuma suka turo da ta shiga cikin jiki ne aka ci gaba ne da tafiya dama aljanu halitta ce mai karya ko ba gaskiya ba shi take faɗi daga baya dai da ta ji ba gaba ba baya babu dama dole sai da ta faɗi gaskiya ta ce to babu shakka abinda ya faru ga wannan bawan allan na kasance ina tsananin son shi ina matukar matukar so ne don haka ne shiga jikin shi to amma ko ban kwana gurin shi sai daren litinin to daren nan na litinin kan ban yadda in ga wata mace ta kusanto shi don haka dole ya koma cikin duhu ya kwanta tare da ni ya tambaye ta to kina jin yana ganin ki ta ce a bai gani na sai dai yana mafarkin gashi yana saduwa da wata mata mai kyau idan gari ya waye kuma zai ga alamar yaya mafarki to ni ina tsananin samun biyan bukata da jin daɗin rayuwata da wannan yake to ke ga shi bani adam ne ke kuma aljana ce kina ganin zaman ku zai yi kina cutar da shi shi bai da bukatar zama da ki. ta ce to ita fa ta kasance mata ce ga wani sarki daga cikin sarakuna na aljannu a cikin ruwa suke zaune a wani teku da ake kira baharul aswad shine black sea wanda yana wuraren ƙasar turkey ƙasar romania da wani yanki na europe to a can suke zaune cikin ruwa suke to mijin nata ya mutu 'ya'yanta suke mulki yanzu to idan suka ji labarin ta musulunta ta fita cikin jiki ne ba mamaki za su kashe ta shina dai ya ce mata ta fita daga cikin jikin ta je tana iya samun kogin atlanta shine atlantic ocean ko makamantansa ta je can ta zauna Allah zai tsare ta ba zai bari su samu damar su kashe ta ba so ku duba ku ga namiji ne mata aljanu ta zo gare shi amma ta hana kowace mace ta kusanto shi a cikin wannan daren da wata mace za ta yi ididancin cewa lalle sai ta zauna da shi a cikin wannan daren da babu mamaki za su iya kashe ta to ita ma mace sukan zo mata su sa ta irin haka su hana ta zama da miji ta fito wannan gidan gobe a kore ta can jibi babu gidan da za ta iya zama ga ta yarinya kyakkyawa amma kuma ta kasa zama aure to akwai mata waɗanda suke ma 'yan uwansu haka ƙila ƙawarta ce ma ba ko kishiya ba ta ga cewa ita ba ta samu miji da sauri ba waccan ta samu miji kuma gashi miji kila ma mai hali Tana da farin jini don haka sai ta je a aza mata sharaɗi a ce sai ta yi zina da dabba ko sai ta yi zina da ƙaninta ko kuma sai ta daina sallah a zahar ko sai ta rubuta alƙur'ani da jinin al'ada ko sai ta yi kaza abubuwa dai na barna sai a ɗora mata waɗanda za su raba ta da addinin ta na Allah domin a cuci waccan to sai a tura aljannu su hana ma waccan zama aure haka ma ɗayan kiyoshi duka ana samun irin wannan wannan kishiyar ta ga waccan kishiya ‘ya'yanta sun samu maza ita kuma nata gashi ba su samu ba ba mamaki waɗancan sukan sa hijabi su rufe jikinsu ana ganin kirkinsu ita ko nata suna sakin jiki su fita ga hanya kun san mata suna kallon cewa wai irin wannan fitar ta ba take sa su samu miji ko wanda wannan kuskure ne fitar ba yana sa ta samu masoya amma wace irin soyayya waɗanda suke sha'awa gare ta jikinta ne suke sha'awa ba ita suke so ba don haka za su rika neman sa'a domin su lalata ta amma wadda ke sa hijabi ko lalatacce idan ya gama bariki ya dawo kokari yake ya samu wadda a takware ko domin ya san aibin da ke ga bariki. don haka kokari yake ya samu mai kamun kai mai sa hijabi ta rufe jikinta to su matan da yake annabi ya ce suna da karamcin hankali ya ce mara aiki min sati aqli wa dini min kunna ko ban taba ganin masu ragaggen hankali da masu ragaggen addini ba kamar ku haka annabi ya ce wa mata to saboda ragiyar hankalinsu zai su ɗauka cewa waɗannan suturorin da suke sawa na batsa suke sa a ga sha'awar su a zo a aure su to bisa ga wannan kila wa'ancan babu tarbiyya ita kuma wannan ta kame ɗiyanta suna da tarbiyya sai ta zuwa kawai ake yi ana ta tsince su ana aurewa zuwa ake ana ta aurewa kuma auren na ta kyau ga 'ya'yanta nan wadda ma ta samu da ƙyar ta yi aure a cikinsu ga ta nan auren na tangal-tangal ba mamaki ma an sako mata ita ta dawo ta dawo kuma ta buɗe mata wata kwana bakin ƙofar gida inda nan ne mazaje ke zuwa da motoci suna ɗaukanta suna fita to a irin wannan yanayin sai ta je ta samu miyagun abokai a kai ta wajen bokaye a ce mata so aka yi a yi sihiri ya zan iyan waccan ko ubansu bai son kallonsu duk da ubansu ma bai son ko ya kalle su balle wani ma ya iya kallonsu mun kusan rahama da ke tsakanin uba da ɗiya ko a haka sai ta je a yi sihiri idan an yi sihiri sai a turo aljani ya zo ya rika cutar da su ya hana musu zama aure ya kawo musu matsala to idan ana so a magance irin wa'annan akwai hanyoyi da dama da ake bi domin magance wannan yaratun suna ƙanana a bar sakinsu lokacin magariba da kuma lokacin da asuba ta yi lokacin ƙarshen dare farawar dare da kuma ƙarewar dare a bar sakin yara suna yawo wa ya karantar da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin sahihul bukhari asafu kutubil musannafa shine hadisi na 3304 bugu da ƙari imamu muslim ya zo da shi a littafin shi na sahih annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kada ku saki dabbobinku la tursilu fawashikum fawashiyakum kada ku saki dabbobinku wasu biyanakum da kuma ƴaƴayanku idza gabati shamsu idan rana ta faɗi har fa sai zuwa lokacin da ainihin isha'i ta gabatu sa'an nan ne za ku fara sake ‘ya'yan su fito wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidanun aljanu suna zagayawa a cikin wannan lokacin ba mamaki da sun yi kicibi ziyaru su riƙe shi shine hadisi na 2013 a cikin littafin sahihu muslim bugu da ƙari yana cikin abin da ke gabatowa da shaidanun aljannu domin shaidanun aljannu batacci ne ko 'Ya'yan iblis ne yana cikin abin da ke gabatowa da su shine shi’iru waka idan ka kasance ko kika kasance mai yawan sauraren waƙa, a koyaushe cikin sauraren waƙe wake kike to babu shakka a koyaushe tare da waɗannan aljannan kike yana da wahala waɗannan aljannun ba su same ki ba ko kuma 'ya'yan da za ki haifa wata za su zo su kawo mata matsanancin wahala cikin zamanta na aure har ma sai an cimma lokacin da ba ta iya jurewa ta fito daga gida auren ko ko kuma idan ita ta jure ta zauna to za su shafi 'ya'yanta ɗafi yana cikin ciki waka ake sha an haife shi ana shan waka kun ga an haifi ɗan michael jackson kenan koko wanda yana da wuya aljannun su kyale shi don haka magidanta sai kun yi control ku daina ku sa iyalanku su daina sauraron waka kwata-kwata idan ma dai har ba za ku iya batu a rage rage banna dai ya fi yawaita ta ko ba haka ba don haka ku sa su yau su rage yawan sauraron waƙoƙin na a rika sa karatu Alƙur'ani, duk gidan da ake sauraron suratul baqara ake karatun suratul baqara a cikin shi fa inna baital lati tuqra'u fiha al-baqara la yadkhuluha shaytan la yadkhuluhu shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle gida wanda ake karatun suratul bakara a cikin shi la yadkhuluhu shaytan to shaydan bai shiga tai bi ma'ana shaydanin aljani ko an yo sihiri an turo shi da ya zo bakin ƙofar gidan sai ya kasa shiga sai ya koma ma mabokan ya ce ka tura ni gida na mugu abu gidan da ake karatun suratul bakara wani wa shiga gidan da ake karatun suratul bakara don haka maimakin karatun waƙoƙi ko kuma sauraron waƙoƙi to a rika karatun suratul bakara a cikin gida idan ana karatun suratul bakara ga kuma suratul falak da suratul nas da kuma ayoyin nan na ƙarshe na suratul bakara idan ana karatun su a cikin gida to gidan an yi mishi kafi an yi mishi tsari musamman kul a'udhu bi rabbin nas da kul a'udhu bi rabbil falak annabi ya ce wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abu wanda kai girman su ba wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abu wanda ya kai girman su ba duk da yake wani idan an ce kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falak sai ce su dai shi sai an bashi an ce shi ja guda dubu saba'in da dubu tamanin da nawa to shari'ar musulunci shari'a ce mai sauki ba wahala ake so kai ba duk game karance karancen ka ja dubu ɗari ja miliyan biyu ja duk abin da za ka ja ba za ka ja abin da ya kai ka karanta suratul nasi da suratul falak ba wa ya faɗi haka bakin da bai karya mallayan tsiku anil hawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bugu da ƙari yin bismillah lokacin shigowa gida da kuma yin bismillah yayin cin abinci yana hana mashi ɗanin aljani ya shigo ga gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan mutum ya shigo gida lokacin da yake shiga gidan yayi bismillah sa'annan lokacin da zai ci abinci yayi bismillah to shedanin aljanin da ake turowa ya zo da wani sihiri ko ya zo ya batar da shi zai dafa kai ya ruga da gudu yana faɗa ma ‘yan uwa ne aljannu kakku shiga gidan nan lama ta lakum wala isha babu abincin ku cikin gidan nan ko babu wurin kwanan ku ciki don haka babu wurin kwanan aljani cikin gidan babu wurin cin abincin shi ka kore shi amma idan ka shigo gida fa ila ka shigo kana ta shewa ko ka shigo kana ta waka arkeli ko ko ka shigo kana ta abin da ka ga dama dai to kana shigowa zai ce to lallai ya faɗa ma yan uwa akwai wurin kwana ku taho ku taho ku taho ku taho ga ɗakuna nan ku shiga ku kwanta ko ina ku shigo wurin zama gare ku ka ku abinci maimakon ka yi bismillah wajen ci sai ka tafka wata irin ashar kai na kaga tuwo ko sai ya tafka wata irin ashar ya ɗibi luma ya watsa haka zai ta watsa tuwo yana shewa yana waka to lallai kana kammala haka sai ya faɗa musu ku zo ga abinci nan kuna da abinci cikin gidan ga ku ci ku ci mu sai su zauna da kai da aljanun shaidanun aljanun tare za ku ci abinci tare za ku kwanta to wace cuta ce wadda za a turo su da ita wadda ba za su iya maka ba kun kun ci tare kun kwanta ne akwai abin da za ka iya musu kaga duk abin da suke so su zartar akan ka za su iya zartarwa bugu da ƙari yana cikin abin da zai baka kariya daga gare su lokacin shiga ban ɗaki ka kiyaye da addu'o'in da ake karantawa domin aljanu sun kawo kuka ga annabi sun ce ya rasulallahi inna hadhihi al-hushusha muhtadara waɗancan wuraren da mutane ke zuwa biyan bukata wurin halartuwan ne kawa mutane magana su bar zuwa wannan gurin to kun ga ana hana mutum zuwa ban daki to annabi bai hana ba sai faɗa ma mutane hadisi na cikin sunan abi dawud annabi ya ce to idan ɗayanku ya zo ma ɗaki ya karanta wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'is wata ruwayan kuma a'udhu billahi min al-khubusi wal khaba'is ruwayar Imam Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lalle shamakin da ke tsakanin al'auran mutum da aljanu a ban ɗaki shine ya ce bismillahi idan za ka shiga ban ɗaki ka ce bismillahi sa'an nan ka shiga to babu wani aljani wanda ya isa ya cuta maka domin ka kasa shamaki tsakaninka da su domin aljanu suna zama ne guri na ƙazamta duk wurin da yake akwai ƙazamta nan ne shaidanun aljanu suke su shi yasa aka kira su da suna na alhubus da kuma alhaba'is saboda su ƙazamta ne suna jin daɗin zama ban ɗaki amma ka rugo da gudu da iyafi cikin kunne kana sauraren p square ka sheko kana shewa kawai ka bude ban daki kana budewa ka kabe wando ka tsugunna sai ka tsugunna bisa ga wani ifri terminal jinni ko ka tsugunna bisa ga dan da suka aje nan yana bacci kai mai fitsari ko kashi mi kake zato ko ga kaba ka da shamaki tsakaninka da su nan take za su far maka su halakar da kai to maimakin wannan da ka karanta bismillah kenan, suna ji suna gani suna kallon ka babu abin da za su iya maka ka yi bukatar da kake yi ka gama sa'annan ka juya ka fita ba su iya cutar da kai domin ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karantar da haka bugu da ƙari yawan sabon allah yana kusantar da shaidanun aljanu kusa ga mutum don haka mutum ya takaita babu wanda zai iya zama ya ce bai saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce da ba ku saba mini ku mutane to da na halaka ku gaba ɗaya na halicci sabuwar halitta mai saba min wadda za ta saba min ta roƙe ni in gafarta mata to sai dai wannan ko ba garanti bane aka baka kaje kai ta sabo domin na ga wani na girgiza kai yana haka bugu da ƙari yana cikin abin da ke kusantar da aljannun zuwa ga ɗan adam zama a majalisi wanda yake tsakanin inuwa da rana ya zama rabin ka ciki inuwa rabi cikin rana duk inda inuwa take baki inda inuwa ta ƙare rana ta fara nan aljanu suke shanya 'ya'yansu wa ya faɗi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam shi yake karantar da haka ruwaya tana cikin sunanu abi dawud hadisi na 4821 bugu da ƙari a sahihu targhib hadisi na 381 tana cikin kuma al-musnad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna kuma tana cikin sunanul kubra na imamu al-baihaqi annabi sallallahu alaihi sallam na horon mu mu bar zama daidai bakin gabar inuwa da rana domin wannan wurin majalisi ne na aljanu nan suke zaunawa su shanye 'ya'yansu kuma suna firace-firacen da suke yi don haka duka wannan yana daga cikin abubuwan da ke kawo kusantar ainihin aljannu na gaba kuma akwai barin sallah mutumin da bai sallah to ya bude mu aljannu gate gida ne wanda an yi ajiyar zinari a cikin shi an yi ajiyar dara a ciki ne an yi ajiyar nerori a ciki da kayayyaki nan masu tsada a ciki to sai dai babu mai gadi kuma babu kofa babu gate ga nan sake anya wannan gidan ajiyar da aka yi idan aka ba da ɗan lokaci kaɗan ana tarar da ita yadda take kun gaina da wahala a kwashe lafiya ko? to kamar haka ne wanda yake bai sallah ya buɗe gad ya ce aljanu ku zo ku ta shiga za su riƙa aikata duk abin da suke so su aikata don haka wanda bai sallah sai ya ji ya gyara sallah babu shakka tana kura aljanu kuma tana fada da su akwai aljanu waɗanda idan suka ji ana sallah ma faduwa suke suna su ma saboda ba su son sallah akwai waɗanda in an yi kiran sallah za su aza hannu ga kai su ruga da gudu don shi ne ake so a rika kiran sallah ga gari ko domin akwai waɗanda suka fito da noshin na cewa wai yanzu an ci gaba maimakin kiran sallah a rika sa shi ga waya sai zamanto da lokaci ya yi mtn sai su izo ma kowa ga waya ta a jikiran sallah inda ya musulmi ne za ka yi rijista ka sa kanka musulmi sai su rika turo makiran kiran sallah amma wannan da ake aza speaker public disturbance ne so wannan kuskure ne kiran sallan nan da ake yi ga speaker babu wata ƙasa wadda za ta ji wannan kiran sallah face a yinin kiyama ta ba da shaida mutanen gari kaza masu yin sallah ne aljanu musulmi za su ba da shaida dutse itace da sauransu za su ba da shaida su ce lalle gari kaza wuri kaza ana yin sallah don haka kun ga abuna mai albarka sannan shaidanun aljanu da sun ji kiran sallah rikicewa suke su dafe kai su ta gudu babu wanda yake tsayawa cikinsu za su aza hannu ga kai su ta gudu don haka kiran sallah muhimmi abu ne bugu da ƙari akwai askar daban-daban waɗanda annabi ya karantar idan za ka sa sutura idan za ka cire idan za ka kwanta idan za ka tashi idan za ka ci idan za ka sha idan za ka sadu da iyalinka idan za ka yi menene duka ga sunan wani zai ce to aini ban ga aljannu suna shafar 'ya'yana ba kuma duka ban waɗannan abubuwan to shafar aljannu kala-kala ce akwai shafa wadda ke kawo rashin lafiya da kake gani akwai kuma shafa wadda ke sa yaran su zama shaidanu ko ya zan ba su jin magana tana tara-tara da su suna kaucewa ga yara nan kuna gani ga jaridu suna kashe iyayensu ko ka haifi ɗa ka yi mai suna ka yi mai abin da ake mada ya girma ya kashe ka me aka yi kun ko lamari ya ɓaci don haka wannan matsala ce mai girma wannan musiba ce ko bala'i ne mai girma bugu da ƙari ga askar nan nau'i daban-daban da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu waɗanda ma dama muka tsare su muna karatun su to shedanun aljanu da shedanun mutane wallahi ba za su samu ɗaka gare mu ba akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai karanta ta in ma ka san ka karanta ta ga wannan yinin to ko mutuwa ba ta iya zuwa ta ɗauke ka cikin wannan yinin mutuwa ga ta nan ba za ta iya ɗaukaka cikin yinin da ka karanta wannan addu'ar ba idan marece yayi ka karanta ta to labudda sai ka karantsi da Allah baka mutuwa cikin daren nan sai dai in safiya ta waye don haka duk da mutuwa akwai maganinta la haula wala quwwata illa billah to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa muna minhuma mutane suna neman ilimi ga hannun waɗannan mala'ikun <clears throat> ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi Abin da suke rarrabewa da shi tsakanin mutum da matar shi sai dai wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi iznillah duk yadda mai sihiri yayi sihiri ba zai iya cutar da kai ba face da izinin Allah idan Allah bai so ba wannan sihirin zai koma ma mai shi ba zai iya cutar da kai ba wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum mutane da suke neman sanin sihiri yahudawa da kuma mutanenmu na yau waɗanda ke neman sanin sihiri Allah maɗaukakin sarki ce wa ya ta'allamuna suna neman sani ne game ma ya zurro abin da yake cuta musu wa layan fa’uhun wanda yake bai amfanar su don haka neman sanin sihiri kamar yadda ƙur'ani ke tabbatarwa bai da wani amfani wanda yake zo in koya maka yadda ake sihiri ba don kai ba sai ka ce mishi baka da bukata domin neman sanin sihirin shi kai ne ba ƙaramin laifi ba ne zai cutar da kai ba zai amfana da kai da komai ba sai wani ya ce to ai zan san sihiri domin idan aka yi min sihiri sai in iya walwalewa to idan za a walwale sihiri malamai sun ce kafurci ne a walwale sihiri da sihiri wanda ya maka sihiri to kada ka ji wajen boka garin walwale shi je ka yi aiki addinin Allah sadaka ga ta nan wadda za ka ɗibar dukiya ka bayar masallaci ko ka ciyar da miskinai tana walwala sihiri nan ga addu'o'i nan da dama da annabi ya bayar waɗanda ke walwala sihiri don haka ke ga mai gidanki kullum idan ya shigo gida idanu su mai jajir kamar mai gadin wuta to maimakin a kai ki wajen boka wajen warware sihiri a'a ki buɗe littafin Allah ki karanta wallahi babu wani ciwo face akwai maganin shi a cikin alkur'ani don haka ba a warware sihiri da sihiri ana warware sihiri ne da alkur'ani domin shi ne makarin dukkanin wani nau'i da sihiri allah maɗaukakin sarki ce walaƙar alimu kuma tabbas yahudawa sun sani bokaye masu karantar da sihiri sun sani lamanish tarahu duk wanda ya sai sihiri malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a gobe kiyama malamai suka ce wanda ko duk bai da rabu a gobe kiyama wani iri ne kunga kafuri ne ko wanda insha Allah ta'ala gobe za mu dauki wannan malahu fil akhirati min khalaq mu karasa bayani mai fadi akan shi domin lokaci bai isan mu mu fito da shi ga hili tiryan tiryan amma insha Allah ta'ala gobe zamu fito da shi mutane za su fahimci a duk inda Allah ya ce ma mutum ko yace musu al'umma yace musu malahum fil akhirati min khalaq me yake nufi da waɗannan al'ummar babu shakka yana nufin waɗannan al'ummar ba musulmi bane aikin da suke aikatawa su daina shi domin aiki ne na kafirci wala bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah madaukakin sarki ce tir da abin da suke sayi kawunan su da shi walau kanu ya alamuna ina ma a ce suna da ilimi sun san irin azabar da Allah ya musu tanadi gobe kiyama ga aikin da suke aikatawa da sun leƙa sun ga yadda wutar take da babu wanda zai koma sihiri a duniya ana nuna mini lokaci insha Allah ta'ala anan nan za mu dakata a yau sai zuwa gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu yi da sa tafsirin wannan ayar sa'an nan mu shiga wata sabuwar aya to sai mu fara dai karatun tambayoyin zuwa gobe